إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وهو الضالين والأحبار والربانيون والأحبار بما استغفروا من كتاب وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ubangiji ta lafi inna zallar taura lallai mu muka saukar da littafin at-taura ga annabi Musa alaihi salam fiha hudan wa nur a cikin littafin at-taura akwai shiriya sannan kuma akwai haske shiriya daga fata haske wanda ke kore duhun jahilci da yadda mutum zai fahimci me ya kamata ya yi menene ko bai kamata ya yi ba shine ma'ana hudan wa nur yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu waɗanda suka rinka aiki da littafin at-taura sune annabiyun annabawa allazina aslamu waɗanda suka musulunta sun rinka yin aiki da ita ne gawa lillazina hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne ko waɗanda suka yi da'awar bin annabi Musa annabawan da suka biyo bayan annabi Musa din sai suka rinka yi musu aiki da at-taura suka rinka yi musu hukunci da at-taura war rabbaniyun haka ar masu ibada zaratan masu ibada daga cikin wato mabiya annabi Musa alaihi salam su ma sun rinka yin aiki ko hukunci da at wal ahbar haka malamai masana masu fatawa masu karantarwa masu alƙalanci na wancan zamani sun rinka yin aiki da at-taura jima su zo min kitabillah saboda abinda ta kan haka ma'ana sun alkawarta wa Allah cewa za mu tsare lissafin naka ubangiji ta'ala ce fala takhshaw an-nas wakhshawun ko mutanen wannan lokaci da aka saukar da al'ƙur'ani dan ku tun daga kan sahabbai har zuwa wanda zai biyo bayan su fala takhshaw an kada ku tsoraci mutane wakhshawni ku ji tsorona ni kaɗai? sannan kuma wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku musanya na hukunce hukunce na da wani ɗan farashi kankani da za ku samu na rayuwar duniya wa man lam yahkum bima anzala Allah Dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba fa ulaika humul kafirun to waɗannan su ne kafirai to wannan aya tana buƙatar ƙarin bayani a gaɓoɓi kamar haka gaɓa ta farko ya hukumu bi na allazina aslamu waɗanda suka rika aiki da at-taura su ne annabawan da aslamu suka musulunta me wannan kalmar take nufi dan me za a ce annabawan da suka musulunta domin idan aka ce annabawan da suka musulunta yaban su aka yi ma'ana ya nuna kamar da wani addini suke ba musulunci ba daga baya suka shiga musulunci har kuma suka samu annabta shine abin da kalmar za ta bayar na ma'ana a karan fari idan mutum ya saurare ta ba tare da ya yayi tadabburi ko ta'ammuli da kulawa da lura da zurfafawa a cikin ma'anoni ba ina fata an fahimta to amma malamai suka ce me ake nufi sai malamai suka maganganu guda biyu magana ta farko suka ce ambatan annabawa da cewa allazina aslamu wato annabawan da suka musulunta an yi haka ne dan a bayyana cewa wato annabta wata keɓantacciyar sifa ce reshe ne na kalma ta musulunci al-islam ina fata an fahimta wato kafin su sami makami na annabta me suka samu fara samun kansu a cikin tukuna musulunci sannan kuma sai me sai annabi sannan daga annabi har mutum ya kai ga mursali to kaga daraja ce bayan daraja ina fata an fahimta waɗansu malamai suka ce an faɗi wannan ne dan aibe su kuma a cikin hakan ya kunshi mayar da martani game da waɗanda jerin ayar ke magana da su su da yahudawa tunda ana magana saukar da a taura da yahudawa ake magana yahudawa sun zo suna da'awar cewa su an su wato ainihin wa da suna su suna bin yahudanci kuma yahudanci shine addinin Allah sai aka nuna annabawa musulunci suka yi ba yahudanci ba annabiyuna allazina aslamu ba annabiyuna allazina hadu ba annabawan da suke musulmi ba annabawan da suke mai yahudawa ba dan yahudanci da kiristanci ko nasaranci babu shi gaba ɗaya cikin abin da Allah ya saukar daga sama abin da dan adam ya kago ya kirkiro wa kansa amma wahayin Allah ya sauka da musulunci dukkan wani ba annabi da ya zo ban kasa musulunci ubangiji ta ala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wannan game da annabi ibrahim annabi Musa ce da mutanansa ya qaumi in kuntum amantum billahi فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ما نقضوا غير مسلمين إن تستكفي حتى أنه مساتير متناسب النبي يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wato annabi Yusuf ma musulunci annabi Sulaiman musulunci dan sa dawo wato mahaifinsa dawo cikin musulunci suke. duka ba wanda ya wani addini da nan ba musulunci ba annabiyun da lazina aslam annabawan da musulunci suke ba yahudanci ba na'am ina fata an fahimta wannan wajibi ko shakka babu yana da ban ƙaye ta bangaren tafsiri dan haka waɗansu malamai suka fage shi amma wajibi na biyu ko fuska ta biyu suka ce siffanta annabawa da musulunci wato kaga ga sifa ga mai sifa wane ne yake samun ɗaukaka a wajen wa sifa ce take samun ɗaukaka da mai ita ko mai sifa ne yake samun ɗaukaka da sifa idan aka ce kai ne sarkin gari kaza ka ka samu bunƙasa to garin ne ya dace da ka zama sarkinsa ko kai ne ka dace da ka zama sarkin garin ina fata an fahimta ga matsayi shine al-islam ga masu matsayi sune annabawa to musulunci ne zai yi alfahari kasancewar annabawa ma a cikinsa suke ko kuma annabawa ne za su yi alfahari da musulunci su masu balaga abin da suka ce sanya annabawa a ce musu musulmai wannan dan a girmama musulunci din a tallata shi cewa domin a aƙidar yahudanci a aƙidar nasaranci an yadda wanda ya fi kowa kirki shine annabi to sai a nuna annabin ma musulunci ne ina fata an fahimta kaga ga anan gurin an jingina annabawa zuwa ga musulunci ba wai dan su a bunƙasa su ba sai dan a bunƙasa musulunci da su musulunci ya samu bunƙasa a sanadiyyar su ina fata an fahimta kamar dole ke cewa fala'in madahtu muhammadan bi qasidati halakat madatu kasidati bi muhammad kasida yake ban annabi bayan ya faɗa abin da ya faɗa ya faɗa abin da ya faɗa sai ce duk da na faɗi kasida dai in da annabi in farzanta shi to amma nan take ita kasida ta ne wa gata da na ambaci annabi ma a cikin ta ba yanzu kasidar ce ta samu daukaka da aka ambaci annabi a cikin ta ko kuma annabi ne ya samu daukaka kawai dan ya zo cikin kasidar ina fata an fahimta shine ma'anar ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu wannan babu ne na balaga ba kowa ke konka sashi ba sai wanda ya zurfafa cikin ilimin balaga cikin malamai na tafsiri din kansa ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru ar rabbaniyun jam'i ne na rabbani ar rabbani daga cikin malamai shine wanda yake aiki da ilimin sa ko kuma ar rabbaniyun anan ana nufin al ubbadu an ce al ubbadu masu ibada saboda a baya an ce al ahbaru wanda ke nuna malanta jam'i na kalmar alhabru ko al'ibru wanda ana nufin malami bima su su zo min kitabillah saboda abin da aka tsora ma'ana an tsora musu nauyin su tsare wannan littafi ma'ana bambanci tsakanin alqur'ani da at-taura ko linjila at-taura da linjila an tsora nauyin tsare su a hannun malaman zamanin su amma alqur'ani Allah ya dauki nauyin tsare shi da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da abin da aka ce suwa su tsare da abin da Allah ya tsare da kansa wanne ne zai fi samun tsaro wanda Allah ya tsare da kansa da haka alqur'ani mutum bai sai gurbata shi ba ko ya kara ko ya rage ko ya karya a ciki amma a fara da linjila gashi mun karanta tun ajiya fa bima naqatuhum mithaqahum la annahum kitarin da kai fa bima naqatuhum mithaqahum la annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima amma wadihi yuharrifuna al-kalima amma wadi'i shekaran jiya ajiya yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i yaquluna in utitum hadha fakhuduhu wa in lam tutahu fadaru ma'ana kaga da Allah ya tsora nauyin kare littafin a hannun wasu ba shi ba sai waɗancan ɗan suka ci amanar ubangiji suka canjin maganar Allah suka musanya suka jirkita suka ci amana don haka a taura bata kubuta ba linjila ma bata kubuta abin da ke ciki a yanzu baka ka wahayi ne gaba daya akwai son zuciya da malaman suka sa sawa'un na yahudanci ko na kristanci amma qur'ani gaba ɗayan sa tun daga farko har ƙarshe tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau bai canja ba babu ƙarin kalma ɗaya babu ragin kalma ɗaya duk wanda ya kirkiro ya kago ya tusa cikin alqur'ani sallasa za ta kama za a gane ba za ka gane mu'jizan qur'ani ba sai ka je tsangaya lokacin da gardawai ake darasi tsakaninsu da malami a ce mutum ya rubuto nufi na alqur'ani irin masu tashin katu din nan ga waɗansu mahayin mahaddata sun zagaye Allah kowa da tsinkansa ana karantawa suna kallo duk inda aka canza wata nan sama ko kasa sai sun ce nan ba haka yake ba nan kan mene nan kamme mene can ne, can faduwar kura ne can tafiyar kura ne can tafiyar tumaki wai faduwar wasu a sama wata saman wata wata cikin wata ta akwai bambanci da akwai istilahat yare na mahabbata alqur'ani duk sun san wannan amma idan kika su fassara maka aya ɗaya kila ba za su iya fassara ba idan kai larabci kila ba za su ji me kace ga shi kuma ba laraban littafi ne amma waɗanda ba laraba ba in kai kuskure su gyara maka ai mu'jiza ce ta alqur'ani mu'jiza ce ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun saukar da wannan alqur'ani dan mu tsare shi dan mu kare ina fata an fahimta fala tasawun na tawsawu ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لفظ man. ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi ɗaya ya shafi biyu ya shafi uku shi yasa da aka ce wa mallam yahkum kaga ya hukum anan gurin saboda yana yana nuna mai abu ɗaya amma da aka ce fa ulaika kaga ya nuna mai man dan tana nuna mai jami'i fa ulaika humul kafirun wato da kuma sauran dangin da zamu karanta nan gaba آية وكتبنا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن يوثق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم من وجبتا أكن فيها تكون التوراة سوى مك وجبتا وسوى يهودا أن النفس بالنفس lallai rai za a kashe ta lokacin da ta kashe rai wato rai da rai wal aina ido da ido wal anfa wato hanci da hanci wal udhuna kunne da kunne was sinna bis da hakori haka muka wajen ka musu to amma idan kai irin wannan fasara ita ce fasara ta kai tsaye fasara ba da gishiri in baka manda kalmar larabci in baka ɗaya ɗayan ma'anarta a Hausa shi kenan annabtu bin nafsi rai da rai ko da haka ba al'aina bil aini ido da ido wal anfa bil anfi wato hanci da hanci wal udhnu bil udhni kulli wannan ba zai bada ma'ana ba ba zai bada ma'ana ba dole sai ka koma larabci sosai da sosai sai ka fassara larabci da dogon bayani da hausa sannan sai a gane me ake nufi da wakatabna alaihi fiha anna an-nafs bin nafs bin nafs kaga jarul majrur jarul majrur kuma dole yana buƙatar muta'allaq ya ta'allaqu bihi sai suka ce yadda ake kaddara zancan wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa maqtulatun bin nafsi wal ayna mafqu'atun bil ayni wal anfa majdu'un bil anfi wal udhuna maqtu'atun bil udhuni wat sinna maqlu'un bis sinni wal juruha zatu qisas ma'ana kan kun mu da larabci ko ban faɗa da hausa ya sani ake ma'ana rai akan kashe ta ne in ta kashe ne shine annafsu maqtulatun bin nafs akan kasare ne idan ta ne ta kasare wal ayn bil ayn akan cire ido ne idan a sakamakon mutum ya cire wa wani ido wal anfa bil anf akan wa mutum hanci idan ya cire hancin wani wal udhun bil udhun akan cirewa mutum kunne idan ya cire kunnen wani was sunn bis sunn akan tunji hakorin wani idan ya cire hakorin wani wal duruha kisa akan yi ramuko dangane da raunuka da mutane za su yi wa junansu wanda sai yawa wani rauni sai a rama masa wato abinda muka wajabta musu kenan cikin attaura, ma'ana duk wanda ya kashe ne za a kashe to wannan gaba ta annabtu bin nafs sai waɗansu malamai suka kafa hujja da ita cewa to yaya za a yi idan mutum biyu sun kashe ɗaya ko mutum goma cikin taron dangi suka kashe ɗaya sai a yaya da su idan ka ce a kashe su gaba ɗaya a Allah to ya annabtu bin nafs hadhihi nafsun wahidatun wa hadhihi nafsun wahida rai ɗaya da rai ɗaya amma rai ɗaya da rai goma idan mutum goma suka yi tare a san kashe da ɗaya sai a mutu ya idan ka sai su bin nafsu kafi ina ba ta an fahimta to a nan shi yasa sai malamai suka yi sabani waɗansu daga cikin malamai suka ce a gaskiya idan mutum biyu sun yi taron dangi sun kashe mutum guda ba za a kashe su su duka ba sai dai a koma zuwa da diya ko kuma a'a shi ɗaya daga cikin makasan a ɗauki abin da yake rabin jiyar ɗan adam ya bayar a baiwa dangin wancan sai a kashe wancan shi da amma waɗansu malamai su ce ko alama da mutum biyu da mutum uku yayin da suka yi tarayya suka kashe mutum ɗaya dole za a kashe ina ba ta an fahimta a nan gudun akwai dalili guda biyu dalili na farko hadisi cikin sunan tirmidhi daga abu da Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa law anna ahla samawati wal ardi ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahum Allah azza wa jalla fil nar a ce mutan sama gaba daya da mutan kasa gaba daya su yi taron dangi su kashe ran mummuni guda daya a sanadiyar haka sai Allah ya shigar da su wuta abin kuma inganta shi maza Allah ya faɗi shi ga kuma abin da ya faru lokacin Umar dan Khattab mutum bakwai suka taru suka yi taron dangi suka kashe mutum guda Umar dan Khattab ya ce duk a kashe su a wata ruwaya an ce mutum goma ya ce duk a kashe su aka ce ya za ka kashe mutum goma sanadiyar daya ce wallahi law tamala'a alaihi ahalu sana'a da qataltuhum jami'a inda mutanen birnin sana'a gaba daya a yaman za su yi taron dangi don su kashe mutum daya su dukan zan kashe su to wannan kuma ne adalci kuma wannan ne zai ba da tsaro ga rayukan mutane saboda idan mutum ya san cewa in ya gayyato wani da wani kuka taya shi ya kashe wani abokin adawarsa hukunci ne ba za a kashe su ba to wannan sai bayi zuwa ga dukkan wanda yake jin haushin wani ko da na da karfin shi shi kadai ba ba sai ya raba goran gayyata ga abokanansa ga sa ku zo ku tsaya ni faɗa mu mutum sai da an ga daga nan gurin rayuwar mutane ba ta da tsaro amma idan mutum ya san cewa ni kadai in na kace za a kashe ni in mu goma ma muka kace duk za a kashe mu ko na ga yazo dan sarki ku zo ku na kashe wani kuma suka san lalle in an kama mu ba za mu kai labari ba za su je rashin zuwa su sai ba yi zuwa ga rayuwar wannan ta zauna lafiya rayuwar wannan ta zauna lafiya rayuwar wannan ta zauna lafiya amma idan an fita abu shi kenan sannan wannan ya fi dacewa ma da zahirin faɗin Allah ta'ala wala lakum fil qisasi hayati wato abin da yasa aka sar'anta kiyasi dan a samu rayuwa saboda kar a samu yawan kashe ma'ana idan kai ki zartar da hukuncin kisa ga mutum daya a bainar jama'a lokacin da ya ba a kashe shi rashin zartarwa sai ya sa mutane su yi ta kisa dan san san ko sun kashe ba za ka kashe na'am ina fata an fahimta annafsu bil nafsi wal ayn bil ayn idan mutum ya cire idan wani shi ma a cire masa idan wani shi ma a cire masa idan to idan mutum ya cire wa wane idan hagu sai idan an tafi cire wani zara a cire ko wanda aka cire yayi ko kuma sai na hagu wanda ya cire ko to idan ya cire wa wane idan dama shi kuma na wanne za a cire masa na hagu ko na dama malamai suka ce da ka'ida irin idan da ya cire wa wane shi za a cire masa domin idan dama ya fi na hagu gani na'am ina fara fahimta mutum ya fi iya saiti da idan dama saboda ita hagu haka bincike ya nuna ina fata an fahimta suka ce saboda haka idan wani ya cinjewa wani idan abu da aka zo ramuwa sai aka cire masa na dama an zalunce shi ina fata an fahimta kaga al'ain bil ain kenan irin idan shi za a ce to kaddara mutum yana da idanu guda biyu sai yana gani sai baya gani sai ya samu wani mai ido biyu warai sai ya cire masa ido daya idan an tashi cire na shi wanda za a cire <laughs> shi wancan da ya ido bi gare shi kowanne yana gani shi kuma na shi ɗaya na gani ɗaya baya gani idan kun ce a cire mishi wanda baya gani ba a yi ramuwa ba ina ba ta fahimta idan kuka ce a cire wanda yake bai gani kuma wannan kuma yadda shi makaho dukkan abinda malamai suka kai irin wanda ya cire shi za a cire masa matuƙar ya cirewa mutum ido mai gani shi kuma na shi ɗayan yana gani ɗayan baya gani mai ganin za a cire dan shine hakikanin kisasi din irin abin da yawa wannan shi za a masa na'am to da yake a cire idan sai mutum sayan da kotun musulunci ba lalle bane mu yi bayanin sa yanzu amma lalle sukan yi bayani ma'ana ko da zai faru wata rana za a yi doka din za a yi doka da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda haka muke fatan ya faru yaya za a yi shine malamai suka ce a irin sifar da ya cirewa wancan shi za a cire masa ta iya yiwa ta wani abu yayye yanke idan ya fitar da shi ta iya wa dukan sa yi mummunan duka a wajen har idan ya fashe ko ya fita irin yadda ya za a wajen suka ce a'a kawai dai abin da ake so a sa ya rasa ido ta kowace irin hanya ba sai mun lura shi wace hanya ya bi ba ina fata an fahimta ne wal aini bil aini wal anfa bil anfi kunne wato hanci za a cire shi idan mutum ya cire mutum hanci kaga a nan gurin idan mutum ya cire masa shi gaba daya amma idan kan zane masa hanci ba za a ce to shi kuma za a cire masa an gane ku wal udhun bil udhun haka kunne da kunne nan ma sun tattauna suka ce idan mutum ya kasance wannan kurma da dama baya ji wancan kuma yana ji idan wani shirya wani kunne daga ciki ya za a yi sai aka ce to ai asalin shi wannan kunnen ba shine jin ba na'urar jin tana ciki shi ne kawai ado ne ga dan adam wato yana daga cikin hikimar Allah sanya wa mutum shi dan akwai ado da zaran an tare shi mutum zai muni sai da kuma inda da zai rike rawani da zai rike ko ina da ko ina wasin da sunni haka hakori da hakori irin hakorin da ka cirewa mutum shi za a cire maka domin idan har ka cirewa mutum hakorin gaba aka zo cire naka sai aka cire maka tera ne daga cikin hakori to kaga an cuce ta ina ba ta an fahimta hakoran dan adam ga ka'ida dan adam hakorin sa galibi 30 ne ko 32 na gaba biyu a sama biyu a ƙasa suna ake kira as-sanaya a cikin harshen larabci daga nan sai eh, ɗaya daga nan gefen dama sama da kasa da ɗaya daga nan gefen dama sama da kasa ba ya zama hudu ba kenan to waɗannan suna ake kira arruba'iyya na arruba'iyya daga nan sai mai bi masa ɗaya daga nan sama da kasa ɗaya daga nan sama da kasa su ake kira al'aniyab al'aniyab ko annawajid wanda galibi in mutum zai gaɗe abu da sai yake gaɗewa daga nan sai ragowar da suka tafi nan kaga nan da muka yarda yanzu goma sha biyu ne hudu hudu har sau uku ba sha biyu ba kenan to daga nan idan ka tafi nan zaka samu goma a'a ah, ina fata an fahimta ka ga nama ashirin da biyu idan ka tafi nan kuma za ka samu goma nan ma ya zama nawa ashirin da biyu idan ka haɗa gaba ɗaya talatin da biyu galibin ɗan adam daidaitaccen ɗan adam haka su. wani ta iya fin haka yawa wani ta iya raguwa ba su kai hakan yawa ba amma dai mutane da suka fi yawa a ban ƙasa haka su. to shi kenan irin haƙorin da ka cire mutum shi za a cire masa domin idan ka cire masa haƙorin gaba ko kuma aka kure maka haƙorin nan wurin waɗanda ake kira al'adras kira ne to ka an cuce ka domin wanne ba amfani ga ɗan adam tsakanin haƙorin gaba ga wanda yake na gefe ga wanne mutum ke kone kashi da na gaba ko na gefe na gefe ya fi amfani da shi mutum ke cin kilishi da shi mutum ke da shi ake wasa haƙori ko ba haka ba to amma waɗansu malamai suka ce eh ko da yake na nan din yana da amfani ta fuskar ci ta fuskar gata ta fuskar duk wani abu da ake amfani da shi sai dai kuma na gaba da shi ake ado domin da kai gidi a gaba da kai gidi a nan gefen wanne shi yanzu duk mai gidi a hakorin gaba za a sai da shi da yayi dariya ko murmushi an gane wato wawulo ne <laughs> Allah baka kudi mala Abubakar da ce ne ake ba wai da duniya dake ba amma da zaran anan idan ku hakorin ciki ne ke ba za a gane ba idan hakorin ciki ne ba za a gane ba ya Allah ce wal juruha kisa wato ainihin amma wanda yawa wani rauni to wannan za a yi kisasi a cikin raunuka raunin ne ka fitarwa da mutum jini duk wanda ya fitarwa wani jini a jikinsa to za a yi kisasi to fadin cewa wal juruha kisa wannan ya nuna abinda bai kai rauni ba babu kisasi a cikinsa kamar wani ya kama wani ga gashin jikinsa har ya fita gashin kai ko gashin gemu ko na gashin baki ya tunje masa za a ce sai an yi tasin sai ma sai ka tunje masa kai ba rauni bane ba sai a ce wal duruha kisa ko wata mace suna fada da yan uwarta ta kama ta ta tunji gashin kanta har ta cire wani bangare ita ma za a ce sai kin danko na ta kin cigo a a ta ce wal duruha kisa wannan ba ka bane ba sai dai alkali yayi abin da ya dace na horo ko wani abu amma dai ba ba rauni ne wanda za a wajen kisasi a ciki ba wanda kuma nan gurin ana magana akan kisasi sai ubangiji yake kaman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah dukkan wanda ya sadaka da haƙƙinsa fa huwa kafaratullah to wannan sadakar da ya da haƙƙinsa zai tantare masa wadansu zunubai da ya baya ma'ana an kashe muku dan uwa a madadin ku zo a yi kisasi sai kuka ce kun yafe da kisasi din nan diya za ku karba kun ga kun yi wani nau'i na sadaka ko ka ce diyar ma kun yafe kun yi nau'i na sadaka ubangiji zai sa kan kare muku zunuban ku ko ne ya karya maka hakuri ko ya tare ma hakuri a madadin ta je ka sai an rama maka sai ka ka yafe wannan fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafara kunna. wannan zai zama sanadiyar kankaran wani zulubi na shi an fahimta ko wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai hukunci ba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar fa ulaika humuz zalimun to irin waɗannan wato ainihin sune A ana akwai hadisai biyu da suke da alaka da aya da ya kamata mu karanta su kafin mu wuce hadisi na farko cikin sahih bukhari ke daga Anas ibn Malik Allah ya kare da gare yace kasarat rubayyi wa hiya ammatu Anas ibn malikin, saniyat jariyatin min al-ansar wata mata da ake kira ar-rubayyi wadda wadda ita kamar babban Anas ibn Malik wato ƴar uwar mahaifinsa ta karya haƙorin wata mace daga cikin matan mutanen Madina fa talaba al-qawm al sai yan uwanta suka zo suka ce sai an karya haƙorin waccan tunda ta karya mana haƙorin ƴar uwar mu ba mu yadda ba fa atawu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen annabi tsira da amince tabbata gare shi fa amara nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sai annabi ya umarni da yin qisas fa qala ana ibn an sai anas ibn an ba anas dan malik ba anas ibn an-nadr ammu anas ibn wanda babban ne yace la wallahi la tuktaru sinnuha ya rasulullah yace a'a wallahi ba za a karya haƙorin ƴar uwar ba ya manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ya anasu kitabullahi qisas ya kai anas abin da ke cikin littafin Allah shine qisas ma'ana as-sunna bis-sunn shine abin da ke cikin littafin Allah an sai ka cewa wallahi ba za a kare hakurin ƴar uwar ba manzo Allah sai ka cewa kitabullahi qisas yace wallahi ba za a kare hakurin ƴar uwar mu manzo Allah sai kitabullahi qisas na'am faradi alqawl waɗansan mutane da aka yi haƙorin yan uwansu sai suka zo suka yadda suka ce mun yafi kisasi a biya mu diyar haƙorin wa qabla al-arsh suka ambata abinda suka karbi abinda kira arshul jinaya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra a cikin bayan Allah akwai wanda inda zai rantsa da Allah sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa kaga anan inda suka ce ba su yadda ba sai an yi kisasi gashi kuma Anas ibn ya riga ya rantsuwa me ke kansa Ta fara rantsuwa amma dan ubangiji ta'ala ya bar rantsar da rantsuwarsa ya kukutar da ita fara. ba ta kama shi ba sai ya lallashi zukatan waɗancan suka karbi a biya diya ba sai an yi kifarsu abinda wannan hadisin ke nuna wa matsayin Anas ibn Nadr wato babban Anas dan Maliki shi ya rantsa Allah ya zartar da rantsuwarsa dan manzo Allah abin da ya faɗa kenan inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra to alakar wannan hadisi da ayar wato zai bayyana nan gaba a cikin magana ta ko ajiye min shi hadisin a matsayin ajiya ina nufin ma'anar son na faɗa da Hausa musamman wajen faɗin sa kitabullahi al daga nan hadisi na biyu shine hadisin Ahmad dan Hanbal a wato Imam Ahmad bin Hanbal da ya rawaito cikin musnad ɗinsa an karɓar shi daga Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi daga mahaifinsa kuma daga kakansa yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa da hukunci dangane da wani mutum da ya zo soki wani da kaho a kafarsa wani ne kawai ya soki dan da kaho a kafarsa jini ya fita ya samu Allah ya da hukunci bayan manzo Allah ya kammala hukunci fa qala sai wanda mutum ya rasulullahi atibni yace ya manzo Allah ni dai ina kan amal kafas ma'ana a bani dama in rama sukan da nayi masa a kafarsa sukan da ya mun a kafarsa kamar yadda ya soke ni ma in rama ko a rama mun fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce la ta'jal hatta yabra ajab ka dana gaggawa ka bari har sai nan da ya maka ya warke sannan sai ka zo a rama maka fa abar rajulu illa an yastaqila sai mutumin ya kike shi dole sai an rama masa fa akadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam minhu sai manzo Allah ya rama masa aka kira wanda kuma aka sauke shi da kaho daidai raunin da yayi masa jini ya fito a jikinsa irin yadda wancan shi ma aka sauke shi da kaho na'am qala mai wato hadisi yace fa arad mustaqid wa bara al mustaqad min shi wancan wanda ya nemi sai an rama masa daga ba sai gurgunci shi kuma wancan wanda aka dauki ramuwa a kansa sai ya warke Faɗatar ata al-mustaqim ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai shi wanda ya nemi wannan kuma ya zo wajen manzon Allah kana ya rasulullah arastu wa bar'a sahibi yace manzon Allah na riga na gurgunce dan uwana kuma ya riga ya waraka yaya za a yi ma'ana shi ma a gurguntar da shi fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce alam amurka Allah ta da hatta ya bar ajarfuk shin ban baka shawara ba shin ban umarce ka ba cewa kada ka yadda a ce a rama maka har sai ka ya warke fa afaitani da haka kai kuma ka saba mun fa ab'adaka Allah Allah ya nisantar da kai wa batala jarhaka ya fata rauninka yanzu gashi nan rauninka ya ja ka gurgunce shi kuma wancan ya warke abin nufi inda ka bari har ka warke haka zo ramuwa to shi ma gurgunta shi za a yi amma a wannan lokacin a gani idan rauni ya maka rauni kai masa rauni ya maka to shi ma rauni za a yi masa da haka rauni da rauni har ta sa ina ba ta an fahimta wato kaga anan sai babu wani hukunci cewa a ce idan mun yawa wani rauni da ka'ida ba a yin ramuwa sai wanda aka yi wa raunin yi ne ya warke domin gabar da aka yi masa rauni idan hannu ne hannun ya kasance ya gurgunce ko ya shanye to kaga wancan sai a masa yadda hannunsa zai shanye idan kafa ce ya gurgunce shi ma hannun sai a masa yadda kafarsa za ta gurgunce idan mummunan rauni ya masa wanda har ya kai ga mutuwarsa shi kuma wancan sai a masa mai ya danganta idan da gangan yayi kaga ya zama kisasi idan kuma ba da ganganye ba bisa da kuskure ne kaga sai maganar diya da kafara ma'ana bari ya warke akwai hikima dan shine zai tantance me ya kamata a rama mutum ka duba wannan tsari na addinin musulunci dan Allah yanzu dan adam kokolwa dan adam za ta iya tsara wannan in ba wahayi daga sama ba amfanin fadan waɗannan hukunce hukunci dan mu musulmi mu samu gamsuwa duk sukan da ake wa addinin mu kasawar galibi fa daga gare mu ne mu ne muka tasa yin bayanin da yadda addinin namu yake a wani lokaci abokanan adawar mu sun fi mu sanin addinin mu dan sun karanta shi karatu mai zurfin da waɗansu ɗaya kuma ba su yi mishi ba to amma su suna adawa da shi abin da suke gani inda musulunci zai takaita akan sallah da zakka da aikin haji kaɗai da umara da zikiri da salati to da ba su da wata matsala wajen su su yi shi matsalar su dan ne musulunci yake da ta cewa dangane da tattalin arziki yadda za a sarrafa kuɗi yadda za a sarrafa dala yadda za a gudanar da economy dan mai musulunci yake da ta su wannan ne ke damu su dan mai musulunci yake da tsari wanda ya shafi shugabanci yake da tsari na kotuna yake da tsari na kaza waɗannan ababe duk za su ci da da bukatunsu amma sallah dan kai ta yin sallah ba za su ci da da su kai ta yin azumi da kiyamar laili ka je maka tare a ka'aba duk ba zai ci karo da bukatun Amerika ko Rasha ko wata kaza daga cikin ƙasashen Turai ba amma ka sai an yi kotun musulunci sai an tsara tattalin arziki na musulunci sai an yi kasuwancin musulunci to wannan zai ci da bukatunsa Inda shi ya tsara bukatu na tattalin arziki na duniya gwargwadon yadda za su tatse tsananan ƙasashe su rinka rayuwa da gwamnati to haka suka tsara to in aka zo da tsarin musulunci zai hana su wannan cin zalunci yanzu jiya nan wani masani ke bani adalci dangane da bakin da Kuwait suke bi Iraki dan wato majalisar ɗinkin duniya a madadin Amerika ta yanke hukuncin cewa ba mayar da Saddam ya kai Iraki a lokaci kaza da ya wuce baya a Kuwait kai ya kai Kuwait a lokacin da ya wuce baya wato yayi ta'addanci ya ci mutuncin wato al'ummar kasar Kuwait da haka sai ya biya diya to diyar da aka ce za su biya ta daloli da aka yi lissafi Iraki ne mutane mutum miliyan ashirin da biyar zuwa abin da ya sama da aka yi lissafi a yanzu rayayyun cikin Iraki da waɗanda suke ciki ba a haife su ba har zuwa ƙarshen 2004 in za a raba bashin da za su biya kuwa kowa zai biya dala dubu goma sha takwas su har haɗa kafin su biya kuwa to wannan banda kuma bashin da su kuma suke bin iraki ɗin kuma kanta sun turawa to balantana ta zo bashin da ake bin mu najeriya bashin da ake bin su brazil bashin da ake bin su ina ne bashin da ake bin su ina ne bashin da zaka biya zaka idan aka baka a ce ba zaka fara biya ba sanan da shekara 20 dan zalunci saboda mai kullun haihuwa yake to kaga idan musulunci zai kawo cikin game da wannan kaga zai cikaro da bukatun shi wannan fa shine sirrin adawa da musulunci kawai amma sallah azumi zakka aikin haji da salati wannan su salati su zikiri ba abin da ya shafe shi. da cikaro da bukatun shi amma tsarin siyasa tattalin arziki zamantakewar jama'a bayar da ilimi to wannan shine abin da yake damu to ya kamata mu kuma mu rika bayanin yadda tsarin namu yake gurgurdan yadda Allah ya yi wa kowane malami buɗe yayi bayani ya kusanto da ma'ana da yaren da mutanen su za su fahimce shi Allah a kalli dan ya zanto wayar da kai game da kai musulmai da suke ruduwa game da propaganda ta Amerikawa da kuma mutanen su Allah kalli kana da tafashi da zai ba ka kariya ba za a maka barbarar wani mummunan tunani ba kan tunani daga daga yammacin duniya ko daga Amerika ina fatan jama'a sun fahimta wannan shine sirrin da ke cikin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humuz zalimun to lalle waɗannan wato ainihin sune azzalimai sai aya ta karshe Allah ce wa qaffalna ala atharihim bi samam maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrah وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بلغت قفينا على آثاره sai muka bi bayan su waɗancan da suka shuɗe wato al'ummar Yahudawa waɗanda aka saukar da attaura don su annabi Musa ya shuɗe waɗansu annabawa suka zo suka ci gaba da ɗora musu aiki da attaura ɗin bayan shuɗewar annabawan aka samu arrabbaniyuna wal ahbar su ma suka ci gaba da ɗora musu hukunci da ita to waɗannan sai uqaffaina ala asarihim sai muka bi bayan su bi Isa bin Maryam da annabi Isa wato ɗanna na Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata abin da ya gabace su na littafi wato bai karyata attaura ba ya gaskata min at-taurati na at-taura wa atainahu al-injil kuma mun ba shi littafin linjila fihi hudan wa a cikin linjila dan akwai shiriya shiriya da za ta kare mutum daga bata wa da kuma haske haske da zai kare mutum daga duhu na jahilci wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati haka dai kuma yana gaskata abin da ya gabatar shi littafin at-taura wa hudan sannan kuma littafin nasu shi da yazo da shi shiriya ce wa mawa'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqin masu waɗanda suke masu takawa masu jin tsoron Allah ثلاثة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وبنت ثالثة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه للي ما أبو تال إنجيلا دا أكا سكر su yi aiki bima anzalallahu da abin da ya saukar da abin da Allah ya saukar a cikinta. cikin abin da Allah ya saukar a cikin linjila akwai bisharar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin wurin haihuwarsa a garin Makka akwai kuma bayanin wurin hijirarsa wani gari mai yawan dabine ne. Da tankanin kulurrubai na duwatsu a gabas da yammacin garin wato madina ke da akwai bayanin wannan wato a cikin littafin da ke hannun nasara ko ke hannun kirista sai dai waɗansu su koye waɗansu su bayyana waɗansu su bincika ko su canza ma'anarsa amma dai su yi aiki da abin da aka saukar a cikin littafin nasu wa man lam yahkum bima anzalallah dukkan wanda bai yi aiki da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun to irin waɗannan su ne fasikai to mu kalli waɗannan ayoyi guda uku ayar farko wanda aka cike ta da cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun da aya ta biyu wanda aka cike ta da cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun aya ta karshe wadda makaranta yanzu wanda aka cike ta da cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun malamai suna da mahanga biyu game da waɗannan ayoyi mahanga ta farko waɗanda suke ganin an saukar da ayoyin ne akan ahlul kitab yahudu da nasara hujjar da suka bayar suka ce faɗin Allah ta'ala inna anzalna taurata fiha hudan wa nur kaga ana magana akan waɗanda aka saukarwa a taura man saukar da taura a cikin ta akwai haske akwai shirya sannan kuma aka zo aka ce wa katabna alaihim fiha a cikin mun wajabta musu fiha a cikin me at-taura kaga a taura su akwai ta'u ta'ani fiha da damiri na muannas wanda ya udu ila at-taura an fahimta ko suka ce da haka akan ahlul kitabi aka saukar bangare na farko akan yahudu bangare na biyu wa hakum ahlul injili wato ainihin akan nasara waɗansu malaman ta a a'a ayoyin gaba su an saukar da su ne akan musulmai ambatan yahudu da ambatan nasara da aka yi a cikin an ambace su ne dan buga misali amma da musulmai ake ina fata mu ita to dukkan waɗannan tattaunawa da malamai suke yi kokari ne na lura da menene ya riga ayar me ya biyo bayanta idan aka lura da abin da ya riga ayar tun daga inda muka karanta jiya ya ayyuha rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu kaga yahudawa kenan سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه طبيعه يهودا يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسهد يهودان وأنا ما سنة بها har dai zuwa ƙarshe za mu ga cewa jerin ayar sun suka kafa hujjar amma waɗanda suka ce da mu ayar take suka ce ai ayar inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur dab da karshen ta ubangiji ta ala ce fala taksawun nasa wa لفظ فلا تخشوا الناس خطاب موجه الى امه النبي صلى sallallahu alaihi وسلم ما ce da ake fuskantar da ita bayan an hukato ga abin da yahuda suka yi za ka ce to ko musulman yanzu fala takshawun nasa wa khshawni kar ji tsoron kar ku ji tsoron su su mutane ku ji ni Allah kar tsoron su mutane to kaga wannan magana ce da aka fuskantar da ita zuwa gare mu an yahudawa dan buga misali sannan hadisin da na ba ajiya ta zo manzo Allah kitabul me yake nufi da kitabun al-qisas kana da wata aya cikin alqur'ani wanda aka ce idan wani ya cirewa wani hakuri shi ma a cire masa in banda wannan babu wata aya gaba ɗaya kasaf wadda ta yi bayanin cewa in wani ya cire hakuri a cire masa sai wannan wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal ayna bil-ayn wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wannan kalmar ta wasin da sinni ita manzon Allah yake nufi a cikin hadisin bukhari din can da yake ya anasu kitabullahi alqitab wato sai ya nuna mu aka saukarwa an batan su ana babu labari ne yadda aka saukar mana da waɗannan hukunce hukunce su ma fa an saukar musu in sun ce za su yi musu da mu mu ce da su su kawo littafin nasu a duba in sun ce za su zargi shari'ar musulunci idan mutum ya kashe a kashe shi in mutum ya cire hancin wani a cire nasi in mutum ya cire hakorin wani a cire nasi su kawo littafin nasu wanda ba a ta ba su ma akwai a ciki ina fata an fahimta amma hakikanin hukuncin mu ma an saukar mana da su a takaice dai ina son fahimci cewa da malaman da suka ce ayoyin suna magana akan ahlul kitab da malaman da suka ce ayoyin suna magana ne akan musulmi amma an ambaci ahlul kitab kadai dan bada misali dukkanin su sun yadda cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sab aya ko akan yahudawa ta sauka to akan lura da ma'anarta ne ba wai sanadiyyar saukarta ba ma'ana duk wanda ya yi aiki irin aikin da zai shiga cikin ma'anar to hukuncin da ayar kai bayani ya shafe shi idan abin kafirci ne ya shafe shi idan abin zalunci ne ya shafe shi idan abin fasikanci ne ya shafe shi shine abu su ke cewa al bi sarihi dalala la bi dalilin ibara an gane ko ba wai larabcin zamu kalla ba me larabcin ya koya mana in mun kalli larabcin da za mu gane maganar yahudawa amma in mun lura da ma'anar za mu ga wani aiki ne aka faɗa aka ce ga hukuncin wanda ya aiki to me ya kamata mu kalla su al'ummar da ake magana akan su ko kuma aikin cewa wanda ya aiki da hukuncin sa kaza aikin wanda ya aiki da hukuncin sa kaza shine abin da ya kamata a gurin to bayan mun gama wannan to abin da zai biyo bayan na bayani shine lafazin al-kufru da lafazin al-zulmu da lafazin al-fisku da ayat ta zo da shi gaba daya ga mai kaiwa ya komo cikin al-qur'ani wanda ya san al-qur'ani ba dan tirani bane shi Eh, ya san alqur'ani hakikanin sani to ya san waɗannan lafazozi dukkan su sun zo da ma'ana guda biyu az-zulmu akwai babban zalunci akwai karamin zalunci al-kufru akwai babban kafirci akwai karamin kafirci al-fisqu akwai babban fasikanci akwai karamin fasikanci ga misalai kamar haka farqatun al-kufru tunda da shi aya ta fara wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun ubangiji ta ala ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma abudun. wannan babban kafirci ke wanda bai shi ba musulmi bane ba da wannan ake magana amma karamin kafirci da ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala ce wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون daga fakafarat bi an umillah ma'ana karamin kafirci dan kafirce wa Allah ya sha bamban da kafirce Allah wanda ya kafirce Allah tabbas wannan kafiri ne sunan kafirci suna ne na yanka nashi amma wanda ya kafirce wa ni'mar Allah sabo yake Allah ya baka neman ilimin baka yi aiki da ita ba ko rabi ta yi rabi baka yi ba sako kake ba za su maka kafiri ba Allah ya baka neman dukiya baka yi aiki da ita ba ko ka yi wani wani baka yi ba ba za a ce maka kafiri ka fitar da musulunci ina fata an fahimta dauki lafazin az-zulmu ubangiji ta wal kafirun hum az-zalimun kaga wannan babban zalunci kenan wanda ake nufin fita daga musulunci ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kaga wannan babban zalunci kenan wanda ake nufin fita daga musulunci inna shirka la zulmun azim kaga zalunci babba kenan alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun duk wanda ana nufin babba ba a nufin fita daga musulunci ubangiji ta'ala ce ثم أورثنا الكتاب الذين ibadina. من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور menene mahallin الشاهد wanda gaɓoɓi ne suke nuna ƙaramin zalunci ake nufi ana Allah ya ce ya kasa bayansa kashe uku mummune kashe uku ne daga cikin mummune akwai zalimin da nafsu mai aikin sako kenan wanda bai kai kafirci kila giya yake sha kila zanayi kila wani abu na sako zalimin da nafsu ya zalunci kansa ko dai ga wani wajibi ya yi sakaci bai yi ba ko ga wani haramun ya zake masa zalimin da nafsi musulmi ne amma musa daga cikin su akwai muqtas duk abin da yake wajibi yayi kokarin yi amma baya nafila daga cikin su akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wanda ya tsere da dukkan alkhairai wanda yayi wajibai yayi nafila sai jiya to waɗannan guda ukun gaba daya dan a nuna maka cewa gaba ɗayan su mutanen kirki ne sai dai wani ya fi wani gaba ɗayan su musulmai ne sai dai darajar su ba ɗaya ba a cikin aljanna sai ubangiji ce zalika huwal fadlul kabir ka san nasu gida uku haka falala ce ta Allah Sai da mai sako ba a tabar da shi ba an ce masa kafir aka kyale shi musulmi ne falala ce ta ubangiji na'am makutansa da shi ma zai shiga aljanna yadda sabiqun bil sarati zai shiga zalika huwal fadlul kabir in ba har yanzu baka gane ba me ake nufi da fadlul kabir sai Allah sai jannatu adamin yadkhulunaha aljanna ce ta zama dindindin shine adan daga adana ya adinu kenan adanan wa huwa al-iqamatu al-abadiyya zama na dindindin famananti ba mutuwa ba tsufa jannatu adanin yadkhuluna in ka iya larabci yadkhuluna kaga nan yadkhulu fi ilmi mudari ne wawu dan anan wawul jama'a ita ce fa'i wanda daga uku kenan zuwa abin da ya sama inda ana nufin muqtasid da sabiqun bil khairat da sai a ce jannatu adanin yadkhula niha sai a kawo alif tasliya amma tunda su ukun ake nufi har zalimun li nafsihi yana ciki sai aka ce jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna za a yi musu ado su bi ko su uku dan wawu jama'a yuhallawna fiha na asawara min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa qalu sunawa su uku ne da su bi ne da sai a ce wa qala alifu tasniya الحمد لله الذي أذهب عنا الهزل إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من قبله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لجوب لا aka دم da mummune ne zai biyo baya والذين كفروا لهم نار جهنم شوفوا lahum جهنم jahannam su ko ان jahannama ce tasu بايا ga كفر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور هذا دين الآية عبد الله mun kare da babban zalunci da karamin zalunci to sai fasikanci karamin fasikanci da babban fasikanci duk akwai babban fasikanci ana nufin kafirci fita daga musulunci Allah ya faɗa cikin suratul kahfi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinn fa fasaqa an amri rabbih ina fata an fahimta fa fasaqa an amri rabbih iblis fasikanci ne karamin fasikanci ko babban fasikanci kafirci fa fasaka an amru rabbi ubangiji ta ala yake cewa la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati ahumul fa'idun wato kaga duk wanda yake fasiki dan sakamakon sa shine wuta saboda mai ubangiji ta ala ce wa amman ladina fasaqu kama awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون wa amma alladheena fasaqu fa ma'awahum an-nar kaga fasikanci anan ana nufin me kafirci fita daga musulunci amma da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أو تكرا أن فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ina ba ta fahimta da Allah yake cewa wa alamu anna fikum rasulullahi law yu'iqukum fi katirin min al-amri la'anitum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum ar-rasidun da Allah yake fa in tafalu fa innahu fusuqum bikum a cikin ayar bashi wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wallahu bi kulli shay'in alim ma'ana fasikanci anan da ana nufin me karamin fasikanci to shi ne abin da Abdullahi dan Abbas yake nufi tunda ɗalibi ne daga makarantar Annabi wanda Annabi ya ɗaga hannu cikin sahih Bukhari yace Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil ya ubangiji sanar da shi addini ka koya masa fasaran alqur'ani da ya karanta wannan ayar da muke ciki sai ce kufurin dona kufur kafircin da ba babban ba da ya karanta zalimu ne ce zulmun dona zulm zalincin da ba babban ba da ya karanta fasiko ne ce fisqun duna fisq a cikin ruwayar hakimin ne saburi abu abdullahi hadisin da galibin ma'abuta tafsiri tun daga kan ibnu jarir tabari har ka zame da ibnu tafiyar, har ka dawo zuwa ga masu tafsirin yau na zamani da suka wallafa tafsirin suke hujja da shi wato kenan a yanzu idan na zo na dauka cewa duk hukuncin zalunci iri ɗaya ne ko shaka babu ni ne zalunci ce duk hukuncin kafirci iri ɗaya ne na yi zalunci duk hukuncin fasikanci iri ɗaya ne na yi zalunci dole in karkasa ya ba ta to nan gurin mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba me mun ne ko kafiri ubangiji ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ya kuma ce fa ulaika humul zalimun ya kuma ce fa ulaika humul fasiqun sai malamai suka ce hukuncin yana canjawa dangane da mai hukuncin akwai wanda idan yi tabbas kafiri ne akwai wanda idan yi tabbas fasiki ne suka ce dukkan wanda ya san wannan dokar Allah ce ya yin aiki da ita dan ya raina ta ba musulmi bane kafiri ne dan raina dokar Allah kafirci dukkan wanda ya san wannan dokar Allah ce ya yin aiki da ita dan a ganin sa ba za ta iya biya wa dan adam din yau bukatunsa ba ta kasa doka ce da ta dace da mutan da shekarar dubu ɗaya baya amma a yanzu ba ta dace da zamani ba wannan shi ma ko shakka babu malamai su yi wata wata wajen cewa ya kafarta haka mutumin da ya ɗauka ba zai aiki da ita ba don shi yana ganin da ita dokar Allah din da wata dokar da ba ta Allah ba don darajar su daya in ka ga dama kai da wannan dokar in ka ga dama kai da wancan duk ɗaya ne daidaita dokar Allah da dokar wani shi kai su kafarta kuma fita ne daga musulunci amma mutumin da ya dauka cewa wannan dokar Allah ce kuma ita ce tafi dacewa a yi hukunci da ita amma sai yi hukunci da wani abin da ba ita ba saboda san zuciya irin nashi a zuci ya yarda dokar Allah nan ta fi dacewa sama da hukuncin da ya yi ta fi kowace doka a bankasa amma kasawa irin ta dan adam ya sa ya yi aiki da dokar da ba ita ba to wannan fasiki ne hukuncin su hukuncin fasiki ba za a ce ya fitar da musulunci ina fata an fahimta dan a zuciyarsa ya yarda da Allah a zuciyarsa baya ma ko wani kokonto cewa ba ma za a haɗa ba tsakanin Allah ya ce annabi ya ce da kansu kushi ba ma za su haɗu ba kamar yadda wani yake cewa alam tara anna sayfa yankusu qadruhu idza qila inna sayfa amdalu al asa yau ka ganin an zalunci takobi idan aka ce takobi ya fi sanda sai yaban takobi akai ko zalunta sa to dan haka ma a ce ma hukuncin Allah ya fi constitution ko ya fi wata doka ai wannan zalunta hukuncin Allah akai dan ba ma za a hada ba hukuncin dan adam da hukuncin Allah ba ma zai hadu ba a zuciyarsa ya yarda da wannan ɗari bisa ɗari ba zai hadu ba to amma duk da haka rauni na dan adam ya zo ya hukunci da ba da hukuncin Allah ba wannan ba za ka ce masa kafiri ba a'a musulmi ne mai sako shi ne abin da Abdullahi da Abba ke nufi shine ne abinda Imam Ibn kasir ke nufi shine ne abinda Ibn Jarir tsabari ke nufi shine abinda da Qurtubi ke nufi a cikin tafsirinsa shine ne abinda Jamal Ibn Al-Qasim ke nufi shine ne abinda maganganun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suka tabbatar da almajiransa Ibn Al-Qayyim shine abin da Shamsuddin Az-Zahabi yake kokarin tabbatarwa a cikin sa shine ne abinda duk magabata na gari suka tabbatar na da da yan. amma mu dauki wani aiki na fasikanci mu kafirta mutum dan yayi shi wallahi illahi allazi la ilaha ba tafarkin sahabban manzon Allah bane ba kuma tafarkin tabi'ai bane ba tafarkin khawarij ne allazina yukaffiruna an-nasa bi irtikabil kaba'ir waɗanda suke kafirta mutum dan ya aikin zunubi wannan kuskure ne ba daidai bane ba kuma dauki aya guda daya sai ta wayar ma da kai cikin suratul nahl ubangiji ta ala ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرها بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين نعم. من كفر بالله دون يكافر ya الله da سن يكافر سوى الله من بعد إيمان min يا إيماني وكنت صح فعليه غضب من الله alaihi الله يا هو fushin نعم. illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta shi ya faɗi kalmar kafirci ba dan yana so ba ya aikata wani abu na kafirci ba dan a zuciya yana kashi wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na natsa da imani aiki ya yi aikin kafirci amma zuciyarsa na natsa da mai imani shine wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan an yi an yafe masa walakin man sharha bil kufri sadran amma wanda zuciyarsa ta yarda da kafirci ta karbe shi ta yi lalai da shi ka fifita ta akan imani fa alaihim ghadabun min Allah wannan fushin Allah ya hau kansu wa azabun azim akwai azaba mai girma a kansu kamar matambayi ya tambaya saboda me sai Allah ce zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya dan sun ta rayuwar duniya alal akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin kaga aka maganar kafirci na taɓa kawo muku hadisin da ke cikin bukari wanda wani bawan Allah zai mutu da zai mutu sai ya kira wadan ƴaƴansa yace menene alakar ku da ni suka ce mafificin uba da ƴaƴa suka dace da shi a tarihi na ba mu san wani sharri ba game da sai ce na muku wasiya idan na mutu ku ɗauki gawa ta ku ƙona ku ɗauki tokar ku je ku watsa ta a cikin teku domin na yi wa Allah wani laifi idan har ya sami iko ya kama ni to zai mun azaba ba kankanuwa ba uba ya mutu ya sa kama shi suka ƙona suka ɗauki tokar suka watsa a ciki ubangiji subhanahu wataala ya tattara tokar da kudar sai ce ko ni kula ne Ta zama wani toka ta zama wani Iza ma إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن fa ya kunu. ba baiti ne waka ba aya bace ba idza ma arada Allahu amran fa innama yaqulu lahu kun qawlatan fayakunu amma in ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun to amma wancan baitin waka ne ko ba haka ba to shikenan Allah idan ya rubuta abu zai kasance sai abin ya kasance to shikenan sai ya kasance sai ubangiji ta Allah tambaye shi ma hamalaka yasa kai wannan tsoron hmm. haka na san na saba maka kuma na san ka sani da azaba tsoron nan yasa na sai ayi mun haka Allahu akbar sai ubangiji ta Allah ce na gafarta maka Muhallin shahri cikin hadisi da yasa a kona shi dan ya imani da kaddara ne ko dan bai imani da kaddara ba da ya imani da kaddara zai sai a kona shi Allah ba zai ita da shi ba amma bai imani da kaddara ba saboda ya ya jahilci kaddara to kaga anan gurin yayi kafirci amma bisa ga jahilci abin da ya umarni da shi abin da yake aqida nan tashi kafirci ce amma yayi yana cikin sani ko yana cikin jahilci yana cikin jahilci saboda haka aka bashi uzuri da hadisin nan cikin bukari na dalilai dalilai dalilai masu tarin yawa yayin uwa inda zamu karanta wannan tarihi na addinin musulunci za mu same su masu tarin yawa mu daina gaggawar kafirta yan uwa musulmi in mu sauke hukunci yadda yake ko mu gane ubangiji zai tambaye ka adadin mutanen da ka shigo da su musulunci ranar tashin kiyama ko adadin waɗanda ka kora ka fitar da su a me zai baka lada adadin waɗanda ka kora ko adadin wanda ka shigo da su wanda ka shigo da su sai baka shigo da kowa ba da cikin kuma kana kora su me <laughs> kenan mutum ne ina ganin ya kamata mu kalli abin a natsi wato kamar yadda na faɗa da yawa daga cikin ƴan uwa ba na tuhumar niyoyinsu amma ko shakka babu abin da yake bukatan ƙara nazari yake bukatan ƙara ilimi yake bukatan ƙara karatu kuma kun san karatu ba fa ruwa ne a cikin randa a kofar gida ko a gidan wani a daɗi ba a sha ba dole sai an yi shi manzo Allah ce inna mal ilmu bi ta'allum ilimi ana yin shi ne in an koya ba wai in ba a koya ba kuma ilimi ana yin sa ne in an samu dogon zamani ana yi bai guda shine da shafi shafi ya ambata akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sabun bika an tafsiliha bi bayani zaka'un وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان cikin ababe guda shida da aka ce sai sun samu an ilimi mutum baya da ɗaya daga ciki to sai ya samu ilimi zaka'un sai ka zanto zaka kuri wani ɗan ƙaramin maye maye a faɗa abu ta haddace dandana ka gane amma a faɗa ka ce me aka ce a sake faɗa ka ce me aka ce baka ba da ka yi ilimi sai dai karka zuwa rufiya don ka samu lada in ka raka masu neman ilimi wa hirsun ka zanto kana da kwaɗayi game da ilimin wanda baya da kwaɗayin ilimi ya za a same shi wani malami ce hatta ta ta'allam la budda an ta ta'allam iman hatta ta ta'allam la budda an ta ta'allam in har kana son ka koya to dole sai ka sha wahala ta ta'allam bil aini la budda an ta ta'allam min al alami bil hamzati eh in har kana son ka koya to dole sai ka sha wahala sai daga cikin magabata ce ilimi da kuke ji da gani ba sana'ar rabaye ba ce ba a samun su da sanyin jiki sai an yi motsi sai an dage wuce halin wa bulgatun kuma dole sai da akwai kuɗi wajen neman ilimi a yau da ya tafi littafin majmu'ul fatawa na ibn taymiya sifili talatin da bakwai a ta maka naira dubu ashirin a kasuwar kurmi a kano ko dubu sha tara ko dubu ashirin da ɗaya in ba dan abu hannu ya rasa ta wannan za ka sai fatahul bari juz'i goma sha uku kuma shine ake kira kamusu sunna duk sinari dan hadisin manzon Allah ke fatahul bari sanin sahih al-bukhari kana san ka sai shi ana maganar dubu goma ana maganar dubu goma sha biyu ko dubu ko na makamancin haka ya za ka yi da wannan majmu'ul muhaddab sharh eh, eh, na imam an-nawawi al-mughni na ibn qudama duk wannan ba ka so ibn kasir waye ba ka so ka dole sai da kuɗi a'a za ka tafi daga nan zuwa Kano daga nan zuwa Saudiya daga nan zuwa Sudan daga nan zuwa wata kasa dole sai da kuɗi sai da guzuri shine wa bulgatun dole sai da yan kuɗi dole sai da balaga wa bulgatun wasu hubatu ustazin kuma dole sai da ka da malami ka gurfana a gaban haka kawai ka sa littafi a gida ka kadai ba za ka iya ba dole sai da ka da malami ka'idar annabi bai sa littafi a kansa ba shi kadai sai da aka turo mala'ika jibril da yake yin gaggawa mala'ika ya faɗa ya faɗa aka saka da gaggawa yi shiru ya karanta sannan ka maimaita dan a koya mana cewa duk wanda zai karatu wannan tsarin zai biyo tariqatu talatin min afwahil arifina la tariqatu talaqqi min al-kutubi ba kawai in san littafin je in karanta bane kadai na'am wa zamani kuma sai an dade ana in duk waɗancan garɗin sun taru kuma sai ka dade kana yi shekara ɗaya ba za ka ce kalli ba shekara biyu shekara uku dan kai shekara hudu ka fito da digiri Arabic Islamic Studies wannan baya nuna kai ilimi ka je kai wata diploma a kwakwalwa wannan baya nuna kai ilimi sai dai ka digiri a Kano ko Uninet wannan baya ko madina ka je kai wata gari ka dawo bayan ta samu ilimi an dai wayar maka da kai an haska maka to slide ga daki aka haska aka ce shiga ya rage naka shiga ko karka shiga na'am dole sai kana da naci sai kana da harda sai kana da kwazo sai kana hana ido barci ya talibal ilmi bashir al-wara'a وجنب النوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع ده هكذا كده da ان وانا matasa masu kishin addinin musulunci cewa matukar da gaske muke muna so mu yi wa addini hidima wallahi damar yada addinin musulunci a Najeriya dama ce da babu ita ko da a kasashen da ake da'awar na musulunci damar da'awa damar yada musulunci wa'azi fadakarwa yan uwanmu da ke kauyuka nawa ne duk manyan garurukan mu gaba daya wanda suke da tarihin musulunci Sokoto Borno Kano babu kai daga cikin garurukan da zaka fita ka ci kilomita talatin bayan sabar garin baka tarar da gidan ba ma guje ba wanda baya musulunci to mun zama kai musu musulunci kuma kuma ina ka kuma da yaran ba suke magana ba mu bukatar sai mun ji turanci dan mai musu wannan in kuma ka je ka samu akwai musulunci za ka samu waɗanda ba su iya karanta fatiha ba a garin su suka fi wanda suka fi iya karanta yawa waɗanda ba su san tsalli da ba'adi ba su suka fi yawa waɗanda ba su san rayuwa ta aure ko ta zamantakewa ta haƙƙi duk su suka fi yawa da haka mu yaɗa da'awa a tsakankanin waɗannan shine babban matakin mu na farko sannan matakai na biyu su biyo sannan jihadi ya zo sannan kaza ta zo sannan kaza ya zo abubuwa da dama akwai abin da ake kira tartibul aulawiyat eh ba a rushe abin da ya shafi jihadi a musulunci ba zai taɓa rushewa ba ayoyinsa duk ba masu kai bane ba ba a rushe hijira a musulunci ayoyinsa ba masu kai bane ba amma akwai matakan da ke kaiwa gare shi idan aka ce ga mataki na daya ga na biyu ga na uku sannan na hudu to zaman lafiyar ka faro daga na ɗayan sannan na biyun sannan na uku sannan ka je na hudu idan ka ce bari in yunkura daga na ɗaya sai na biyar kuma ma ka san idan ka faɗi ka karye ko kai targaɗe fala ta luman na illa nafsa kar ka zargi kowa sai kanka ubangiji ta ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya mu ikon kauce mata ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka mu ikon kauce mata ya ubangiji abin nan da muka yi bayanin sa a yanzu idan har gaskiya ne shi ya dace da littafin ka da koyarwar manzon ka da rayuwar sahabban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ya ubangiji ka sanya masa karbuwa a zukatan masu saurari ya ubangiji idan akwai kurakurai a ciki ya ubangiji ka kautar da kurakuran kasu shiga cikin zukatan masu saurari